wata sabuwar fasahar salon sauya fasalin kwayar halittar sauro domin kawar da zazzabin cizon sauro wato malaria wanda yake hallaka akalla mutane dubu da da tara a kowace shekara mafi yawancin su yara ne ya ja hankali kwarai masana kimiyya daga kwalejin da ake kira da imperial college london sun fitar da wata sabuwar fasaha da zai kawar da kwayar halittar sauro a ɗakin binciken magunguna laboratory ta hanyar amfani da sabuwar fasahar da ake kira da gene drive Wannan hanya ce da za ta hana macen sauro hayayyafa kuma za ta kashe dukkan kwayar halittar sauro da ake gwaje a kansu. Waɗannan masanan kimiyya na fatan za su yi amfani da sabuwar fasahar daga ɗakin bincike zuwa ɗaukacin duniya domin yaƙar zazzabin cizon sauro. Farfesa Andrew Crescente na Imperial College London ya bayyana yadda fasahar take inda ya ce za a ɗauka ƙwayar halittar sauro da ke ɗauke da jinsin mace sai a gurɓata shi ta yadda ba zai taɓa iya zama jinsin mace ba amma zai iya zama wata halitta daban kamar tsaka-tsakiya wanda a turanci ake kira da intersex. ita wannan halittar za ta kasance wadda ba ta iya cizo ba ta iya kwai kuma ba ta iya hayayyafa. Masana kimiyya za su inganta wannan fasahar domin tabbatar da lafiyar al'umma yayin da za a yi wannan gwajin a cikin shekaru biyar zuwa goma masu zuwa. Domin ya zamto ɗaya daga cikin hanyoyin yaƙi da cutar cizon sauro wato malaria.